abinda in ka gani ka san wannan Allah bayi da abokin tarayya a kowane sha'aninsa Allah ce wa min ayati aljawari daga cikin ayoyin Allah akwai jiragen ruwa aljawar jam'i ne na aljariya inna lamma tagal wa hamalnakum fil jariya Allah ya wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah aljawari fil waɗannan jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku Allah ce kal a alam idan ka hango jirgin ruwa Allah ce sai ka ɗauka dutse ne har yanzu duniya ba ta yi wani ala ba ba ta yi wani abun da zai kwashi kayan da jirgin ruwa yake ɗauka ba kuma yana gudana a bayan ruwa ne aya ne ko ba aya ba aya ne wannan ke nuna ma kaɗaitakar Allah ke nuna maka Allah Allah ne wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam Allah yace daga cikin ayoyin Allah ga jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku Allah yace in ka gansu Allah yace kai ka ce duwatsu ne jirgin ruwa yakan yi lodin da ana wata shida ana saukewa ana wata shida ana lodawa bayan an gama lodin kuma ya shiga cikin jirgin ruwa ya tafiya a cikin ruwa in ya sha Allah ya ce in Allah ya so yuskinin riha sai ya lafar da iska fayazlalna rawakida ala zaharihi ai fayazlalna sawabita ala zaharihi Allah ce jirgin bai zai tafi ba sai ya tsaya a sandare akan ruwan wannan gudanan da jirgi yake yi Allah ya ce iska nake sa yake tura shi in ya sha Allah ya ce idan Allah ya so yuskinin riha sai ya lafar da iska sai kun shiga an yi lodi kun rasa tsakiyar teku Allah ce sai in tsayi da iska jirgin sai ya zan baya gaba baya baya kuma ba wadda isa ya fada ruwan ya yi iyo ya fito inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah yake a cikin irin waɗannan ayoyi da nake nuna muku Allah yake akwai ababan ɗaukan wa'azi Allah yake ga mutanen da suke da haƙuri akan biyayya ma Allah da kuma godiya ma ni'imomin da Allah ya musu jama'a mun fahimta babu abin da Allah bai yi wa bawa ba babu abin da Allah bai yi wa bawa ba kullum abinda alqur'ani abinda sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke jan hankalin bayi shine a ja hankalinka zuwa ga mahaliccinka a ja hankalinka zuwa ga wanda ya halicce ka duk abinda ka tashi nema in ba abun Allah bane ka bata lokacinka ka bata lokacinka kuma ka wahalar da kanka ne Allah ya buga misalsalu a cikin alkur'ani da yawa misalsalun da mutum ya kai ma a ce in dai yana da natsuwa ya dace da shiriyar Allah wallahi malam ya yi rayuwa da mahaliccinsa Allah da ya buga misalin waɗanda suka riƙe waɗansu ababa koma bayan Allah masu uban gida uban gida uban ɗaki uban ɗaki a cikin suratul ankabut سورة الأنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أرهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله يكفي matsalin labina ta ka min dunin lahi misalin waɗanda suka riƙi waɗansu waliyai auliya'u jam'i ne na alwaliyu matsalin ladina takadu min dunin lahi Allah ce misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu Allah ce misalin waliyansu misalin su waɗanda suka riƙe ababen bautansu iyayen gidansu Allah ce ka mafalin an kabuti Allah ce kamar gizo gizo ne ittakazat baitan ya je ya saka gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut ai wa inna adhafal buyuti la baitul ankabut Allah ce mafi lalacewan gida duk gidajen mutane da tsuntsaye gidan komai Allah ce gidan da ya fi gidan kowa asara gidan gizo-gizo domin duk manufar da take sa ayi gida don shi shi gidan gizo-gizo gidan bai cika wannan bukatar ba gidan gizo-gizo bai hana kana daga waje ka hangi cikin gidan gidan gizo-gizo bai hana iska ya shiga cikin gidan bai hana ƙura ya shiga cikin gidan duk abin da ake gina gida don shi shi gidan gizo-gizo bai ba da wannan kariyar Allah ya ce wallahi mai gidanka yadda ka san gidan gizo gizo Allah ya ce haka yake sai Allah ce laukanu ya alamun ina da mutane da su gane matsalar rike wani koma bayan Allah eh wallahi yadda ka san kai gidan gizo gizo ka san dai a tsiraici kake ko duk wanda ka rike in ka saki Allah wallahi a cikin tsiraici kake annabi Ibrahim lokacin da aka zo ana mishi barazana imamul hunafa eh limamin yan tauhidi mutanen shi suka zo suna mishi barazana za a yi kaza za a yi kaza za a dauki mataki kaza malam idan mutum ya sha madaran tauhidi ya more sai ya ce musu wa kaifa أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ننزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون النبي إبراهيم يتي وكيف أكاف ما أشركتم وكيف يتي زan ji tsoron abin da kuke ma Allah wala takafuna annakum asharaktum billahi ku ba ku ji tsoron kuma Allah tarayya ba wai boka ne shi boka bai ji tsoron ya tsokani Allah ba kai kuma kana tsoron boka wa kaifa akafu ma asharaktum yaya zan ji tsoron abin da kuke ma Allah shirka wala ta annakun a asharaktum billahi ko ba ku ji tsoron kun ma Allah tarayya ba malam yunzil alaikum abin abinda Allah bai saukar da dalili ba ku ji sai Allah ya ce wa ayyul fariqaini a bil amni in kuntum ta'lamun to ku masu sauraron karatun nan wani ɓangare ɗaya ne daga cikin ɓangarori biyun nan ya fi tabbas in kun sani sanki sanki Allah ya ba mutane da annabi Ibrahim da su mutanen da suka mishi barazana ga maganan da ya faɗa sai Allah ya ce fa ayyul fariqain ahqqu bil amni wai da su da annabi Ibrahim wane ne yafi aminci yafi tabbas in kuntum ta'lamun in kun sani wallahi wanda ya rike Allah ya sha gaban kowa wanda ya rike Allah ya sha gaban kowa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka rike wani koma bayan Allah bakar wahala ne bakar wahala ne mana ai shi annabi Ibrahim din lokacin da za su yi awari da mutanen a suratul shi'ara sai yake ce musu qala ce musu afara'aytum ma kuntum ta'budun ku ban labari ma'ana kun ga waɗannan ababa da kuka riƙe kuke bauta musu antum wa aba'ukum al-aqdamun da ku da ubanninku na tuntuntuni fa innahum aduwwun li ni duka abokan gabana ne ba ni kaunan su illa rabbal alamin yace amma na rike Allah na ya san babu komai wallahi tallahi babu komi in dai ka rike Allah wallahi babu komi babu komi Allah ai cewa alaysa Allah bi kafin abda Allah bi kafin abdahu wa yukhawifunaka bil ladina min dun Alaysa Allah bi kafin abda Allah ce yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah ce yanzu ni ban ishe ka ba wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi Allah ce ana ta tsorata ka da wani abu da ba ni ba duk abin da ba Allah ba Allah ce ba din tsoro bane to ce musu antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin wanda ya rike shine Allah ubangijin talikai sai yace musu alladhi khalaqani fa huwa yahdini alladhi shi ya halice ni fa huwa yahdin shi zai ban ya zan yi a rayuwa ma'ana shi zai nusar da niyya ya zan bi in rayu sai ce wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni ina kun ji wa idza maridtu fa huwa yashfi in bani da lafiya shi zai bani lafiya wallazi yumituni thumma wallazi yumituni thumma yuhyin shi ne zai kashe ni shi ne zai raya ni to duk mutumin da bai da wannan me zai maka Wanda bai da wannan wallahi a qur'ani Allah ce mai gidanka duk tudun matsayinsa Allah ya ce a ƙasa ko a sama bai da misƙala zarra la yamlikuna misqala zarratin fil ardi wala fis sama Allah ce wallahi bai da ƙwayan zarra a sama ko a ƙasa shi yasa sahabban annabi alaihi salatu wasalam wani sai a yi wata uku a gidansa ba a yi abinci ba saboda ba abinci amma izza da sanin Allah bai tsoron kowa in ba Allah ba Allah fa na wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum لا يسمعوا دعاءكم ولو صلئوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم kuka riƙe koma bayan Allah Allah ce ma yamliku na min kitmir daidai da hular dabino Allah ce ba wanda yake da mallakar nasa in ta da la yasma'u du'a'akum Allah yace in kun kira su ba fa da su ji kiran ba walau sami'u mastajabu lakum kuma ko sun ji Allah yace ba wanda ya isa ya amsa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alqiyama za su kafirce matarayyar da kai da su sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu kabir Allah ce ba mai baka labari na gaskiya kamar wanda ya san labarin Allah ya ce ni na san haka ne haka ne ko ba haka bane haka ne ka faɗa wani sanata ne wani gwamna ne in ba wadda Allah ya tsare shi ba bai da malamai ina kuwa yana da malamai yana da malaman a ce ka da shi a hana shi shiga jiha ina malaman gaskiya ne ƙarya ne duk malamin ka da ka fita duk malamin ka ba wani malami to kai don Allah malam in ba daƙiƙanci ba shi malamin kan ya tsaye da ɗansa gwamna mana in dai yana da roƙon Allah da ake cin gwamna ya tsaye da ɗansa man yi mishi roƙon Allah wa ka bil ladina min duni ba zana ka kai ake da abin da ba Allah bane wai yana da maganin kasuwa ina maganin kasuwa ni yanzu ina da maganin kasuwa ba sai in fara sai da ko zoko ba haka ne ko ba ka bane gashi nan a zaurensa matsaloli sun addabe shi wai yana da maganin kasuwa ko ta so soyi gida ka fara sayarwa mana mana ƙarya ne wallahi tallahi abun a hannun Allah yake wallahi tallahi abun a hannun Allah yake malam duk lokacin da ka ta'asirantar da wani abu a ranka wadda ke jan amfani ke ko kuma ke tsare cutarwa koma bayan Allah wallahi ka samar da matsala tsakaninka da Allah wannan dalilin yasa aka hana guru aka hana laya babu wani abu in ba Allah ka Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce alamtar annar fulka ta jari fil bahari Allah ya ce baka ga yadda jiragen ruwa suke gudana a cikin ruwa ba bi ni'matin lahi da ni'imomin Allah li yuriyakum min ayati don Allah ya nuna muku ayoyinsa Allah sai ya ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabari shakur a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ce akwai ababen ɗaukan wa'azi ga duk wani mutumin da yake da tsananin juriya akan bin Allah Allah ya samu a ciki wanda yake da godiya ma ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi su Allah ya samu a ciki to sai Allah ya ce wa mawdun da'u Albarni fannin hunnu ta fide, wana yanzu Habibi'a ya jira, illa kunnu wata rinne gaba. Allah ya ce, wai za a gashi ya idan igiyar ruwa, Allah ya ce ta zo ta lulluɓe su a cikin ruwan, ana tafiya a cikin jirgin ruwan. Lokacin an yi lodi, wani ya je ya yi tsari, wani ana tafiya a cikin jirgin ruwan. satinsa ɗaya satinsa biyu bai ga 'ya'yansa ba wani satinsa ɗaya satinsa biyu bai ga iyalansa ba wani satinsa ɗaya satinsa biyu bai ga abokan hulɗarsa ba Allah ya ce ana tafiya a cikin jirgin ruwa lami lafiya wani damuwarsa a iso ya ga 'ya'yansa wani damuwarsa ribar da zai ci a kan kayansa wani damuwansa ya ga iyalansa wani damuwansa ya zo ya ga mahaifiyarsa Allah ya ce ana cikin tafiya wa idza gashiyahum mawjun idan wata igiyar ruwa ta taso ta lullube su a cikin jirgin ruwan ka zulali kamar gajimare kamar hadiri ba mun san almauj ba wannan murɗe wanda teku yake yi yakan iya hantsilar da jirgi ya kifa shi duk girmansa saboda haka daga lokacin da waɗanda ke cikin jirgin ruwa suka hango wannan igiyar ruwan ta murɗe Allah ya ce da laha mukulisi na din sai kowa ya kama Allah Allah Allah Allah ai duk shegantakan karya ne eh Allah ya ce kowa sai kama roƙon Allah yana roƙon Allah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ya ce wa iza gashiyahum mautun kazzulali idan igiyar ruwa ta taso ta lullube su a cikin tekun nan a cikin jiragen ruwansu kazzulali Allah ya ce kai ka ce wani gajimare ne ko hadiri da'awullaha mukhlisina lahu din sai su kama roƙon Allah suna masu iklasin kiransa da suke yi a cikin addu'o'in ma'ana suna masu keɓantansa da kira ba tare da sun yi shirka da Allah ba suna kiransa ne Allah Allah Allah Allah ya kawo dauki Allah ya kare Allah ya kare Allah ya sauke mu lafiya falamma najahum ila albarri lokacin da ya tseratar da su zuwa tudu ba sun roki Allah ba to Allah sai ya daidaita komai jirgi sai ya dawo ya tsaya yadda ya kamata ya ci gaba da tafiya har kuma aka karasa bakin gaba kowa ya taka bayan ƙasa faminuhum muqtasidun Allah ya ce daga cikin su to akwai wanda suke cika ma Allah sa haka Abdullahi dan Abbas ya fassara jama'a mun gane idan suka sauka to kuma sai su ma kansu faɗanta tana su sai kuma su je su rike addini tsakanin su da Allah a wata sura Allah ya ce nan kuma idan sun saukan idahum shirikun sai su ci gaba da shirka da Allah bayan ga alkawarin da suka yi ma Allah na komawa zuwa ga Allah jama'a mun fahimta faminhum muqtasidun Allah yace daga cikin su akwai wanda ke takaita abin da yake na mummunan aiki yana mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ya cika alƙawarin da ya dauka ma Allah wa ma yashhadu bi ayatina illa kullu kattarin kafur babu wadda yake musun ayoyin mu inji Allah illa kullu kattarin sai mai yawan yaudara al-kattar gaddar mai yawan yaudara yaudara mafi muni a ce kana yaudaran Allah ko kana yaudaran addinin Allah ko kana yaudaran annabin Allah ko kana yaudaran musulmai yaudarar ka a ce musulunci za ka dinga lobawa abinda ya kamata a ce za a yi a musulunci sai ka ja hankalin musulmai sai ka yaudare su wani ma sai a samu da kafa da hannunsu ake cin kafan musulunci Allah ya ce to babu mai ja'inja da ayoyinmu illa kullu katarin kafur sai mai yawan yaudara wadda yake kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan yan uwa abinda take tsinkayar da mu mafi girma shi ne. kar musulmi yayi alaƙa da Allah kawai in ya shiga matsala lokacin da matsalolinsa suka warware yayi watsi da Allah domin galibin mutane haka suke mu'amalantan Allah idan kaga mutum yana kiyamun laili ya shiga wani damuwa ne in kaga mutum na karatun alkur'ani ya shiga wani damuwa ne idan kaga mutum ya dawo wani ustaz ustaz ya shiga wata matsala ne daga inda suka warware sai yayi watsi da addini to wannan aya tana nusar da mu cewa duk wanda ke mu'amalantan Allah da irin wannan mu'amala baya kyakkyawan ƙarshe Allahnka shine Allahnka Allahn samu shine Allah rashinka Allah lafiya shine Allah rashin lafiya duk yadda zaka mu'amalanci Allah kar wani yanayi da ka samu kanka a ciki ya canza maka yadda zaka mu'amalanci mahaliccinka kar don kana talauci ka yi watsi da Allah watsi da addini watsi da Allah ne kar don kana da wadata ka yi watsi da addini kar don kana da wadata ka yi watsi da hidimar Allah jama'a mun fahimta yadda kake rayuwa to ka mu'amalanci Allahnka a matsayinsa na Allah wadda ya halicce ka wadda abin da ya halicce ka don shi shine don ka bauta mishi kana da wadata baka da wadata zaka sauke wannan wajibi da yake kanka tsakaninka da mahaliccinka jama'a mun fahimta Allah ya ce mutane ne suke tafiya a cikin jirgin ruwa lokacin da igiyar ruwa ta taso ma jirgin Allah ya ce duka sai suka natsu sai suka koma zuwa ga Allah bayan sun koma zuwa ga Allah bayan kuma an samu natsuwa biyan bukata ta yi an isa kan tudu waɗansu sukan daina alkhairin Allah ya kai musu waɗansu sukan ci gaba shine ne idza rakibu bufil fulki da awullaha mukhlisina lahu din Allah ya ce. fa idza rakibu fil fulki idan sun shiga jirgin ruwa suna tafiya idan hadari ya taso musu da'u Allah mukhlisina lahu din sai su dinga kiran Allah suna masu ikhlasin addu'ar su zuwa ga Allah ma'ana suna kebantan Allah da addu'a shi kadai babu abokin tarayya falamma najahum ila albarri lokacin da Allah ya ketarar da su zuwa ga tudu idza hum yushrikun Allah ya ce ga waɗannan mutane sun koma suna shirka da Allah kaga ba su cika alƙawarin da suka yi wa Allah ba ma'ana lokacin da suka shiga matsala a lokacin suka tina Allah lokacin da matsalar matsalar su ta warware a lokacin suka koma zuwa ga saba ma Allah ɗan uwa mun fahimta duk wanda zai mu'amalanci Allah ya mu'amalanci Allah mu'amala ta bawa duk wanda zai mu'amalanci Allah ya mu'amalanci bawa a matsayinsa na bawa Allah mahalicinsa ɗan uwa mun fahimta kar a ce akwai lokacin da kake tawaye ma Allah ba za ka bi Allah ba ba za ka bi dokokin Allah ba sai lokacin da kaga matsala ta taso ma tukunna ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa mun fahimta ko yana daga cikin sunnar Allah wadda ba ta canzawa duk wanda yace zai mu'amalanci Allah da wannan muguwar mu'amalar ta idan ya shiga matsala ya koma zuwa ga Allah idan matsalarsa ta warwaru ya yi watsi da Allah to ba shi fita cikin matsala har abada wannan sunnar Allah ce daga lokacin da wannan ta kau to wata sabuwa za ta zo daga lokacin da wannan ta kau wata sabuwa za ta zo jama'a muna fahimta wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa akan bayi Allah ya ce wa idza massal insana durru الإنسان الضر فلم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك المسرفين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يجي وإذا مس الإنسان الضر الله يجي إذا تشوتتك matsaloli suka addabi ɗan adam da ana lijambi Allah ya ce sai ya kama roƙonmu yana kwance au ka'idan sai ya kama roƙonmu yana zaune au ka'idan Allah ya ce yana tsema yana roƙonmu haka mutum yake ko ba haka ba wa idza masal insana durru Allah yake idan cututtuka masifu suka addabi dan adam da ana li jambihi Allah yake sai ya kama roƙonmu yana kwance au qa'idan yana zaune au qa'ima ko yana tsaye falamma kashafna anhu durrahu Allah yake yayin da muka yaye mishi matsalolin shi marra sai ya ci gaba da hada-hadansa ka allam ya du'una ila durrin masahu Allah ya ce sai ka ɗauka bai taɓa rusuna akan mu biya mishi wata bukata duk abin da Allah yake so shi bai su kuma ba zai yi ba Allah ce kai sai ka ɗauka bai taɓa dawowa zuwa gare mu ya roƙe mu wata alfarma ba me yasa Allah ya ce saboda yadda yanzu ya fita harkar mu to da yawan mutane haka suke mu'amalantar Allah kazalika zuyyina lil musrifina ma ya ya'malun Allah yake haka nan aka zayyana aka kayatar wa mabarnata irin wannan mummunan aiki kenan mummunan aiki ne kuma mabarnata suke wannan mummunan aiki. jama'a mun fahimta yana daya daga cikin ɗabi'u miyagu na mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam ka san fir'auna ya san komai domin Allah da ya zo yana labarin fir'auna da mutanensa cewa yi wa jahadu biha wasu ta anfusuhum dhulman wa an كيف Allah ya ce wa يتي وجهدوا بها sun yi ja'in ja da ayoyi da Allah ya aiko annabi Musa da su yi kanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce amma zukatansu sun yi yaƙini annabi Musa manzon Allah ne ayoyin nan daga Allah su an Allah ya aiko su a da ya zo mutuwa ku ya yi kalmar shahada ba to wani ne mishi wajiya lokacin ai ya sani ne ya sani da ya kalmar shahada wani ne je koya mishi Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka da tsayuwa akan tafarki kafin mutuwa Allah ya mana muwafaka da tsayuwa akan tafarki kafin mutuwa duk abin da annabi Musa ya je da shi fir'auna ya faɗa da shi Allah sai ya sako musu waɗansu ayoyi akwai tufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات Allah ya ce fa alaihi alaihim tufan sai muka aika wa su fir'auna ambaliyar ruwa annoba ta ambaliyar ruwa ko yayyafi aka yi sai ya kwantar da gari duka ya ci dukiya ya ci gonaki wal jarada Allah ya ce ga kuma annoba ta fari wal kummala ga annoba ta kwarkwata waɗansu suka ce kuɗin cizo ko minista ne yana da kwarkwatarsa wadda fadi'a ga kwaɗi waddama ambaliyar jini a ayatin mufassalat Allah sai sako waɗannan ayoyi aka danka su a hannun annabi Musa so duk lokacin da aka sako musu wata aya misali idan ambaliya ya yi yawa sai fir'auna ya yi kwamiti sai ce a ji a samu annabi Musa ولما وقع ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عند عندك فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم Wannan mawaƙa ينفقون ولما وقع lokacin da wannan musiban ta afku a su sai aka je aka samu annabi Musa kalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roƙa mana Allah bisa alƙawarin da ya maka in dai za mu bi shi zai raba mu da fitina to ka je ka roƙe shi la in kashafta annar rijiza da zaran ka yaye mana wannan annobar ambaliyan lanu'minanna laka za mu gaskata ka wala nursilanna ma'aka bani isra'il sannan za mu sake banu isra'il tare da kai za mu daina musu azaba Allah ce falamma kashafna anhumur rijiza ila ajalin hum balighuhu da zarar mun yaye musu anoban zuwa wani lokaci da suka ga sunnatsu idahum yankusun sai su warware sai su koma ruwa Allah ce sai mu turo ta biyu ne ma'anar wa ma nurihim min ayatin إلا هي أكبر من أختها wa ma nurihim min ayatin Allah ya ce ba mu nuna musu wata aya ma'ana ba mu sako musu wata anoba illa hiya akbar min uktiya face ita ce mafi girman azabtarwa sama da yar uwarta to wannan sunnar Allah ce malam duk lokacin da wani abu ya dame ka sai ka koma zuwa ga Allah Allah sai ya biya bukata to sai kai watsi da kuma addini kai watsi da Allah Allah yake to matsalar da zan sake turowa yayar waccar ce in ji Allah ita ma idan ta dawo a taya mu addu'a a taya mu kaza aka yi roƙon Allah aka karanta alƙur'ani aka yi tawassuli matsala ta yayi idan ka saki Allah Allah ya ce to za a sake turo yayar wannan matsalar wannan sunnar Allah ne wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min uktiya Allah yace ba za mu nuna musu wata aya ba face mafi girma akan wacce ta shuɗe jama'a mun fahimta saboda ka duk wadda ta halinsa warware alkawarin Allah to ba zai taɓa zama lafiya ba a rayuwa ba zai taɓa zama lafiya ba a rayuwa shi yasa zaka ga mutum zai yi aure ne a dan istikara istikara a dan ustazu ustazu dan eh duka za ka shi normal normal yana auren sai watsar matar ita kuma sai ta zo da matsaloli biyu da matsalan ɗaya ne shine ya auren to yanzu ita kadai za ta shigo gidan da matsaloli guda biyu to haka dai in ta aihu yaron ya zo da matsaloli uku to babu mai warware irin waɗannan matsaloli idan ba Allah ba Allah madaukakin sarki yace huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa tarayna bihim wa tarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha da'atha wa farihu biha ريح عاصف وذا الموت من كل مكان وظنوا الله أكبر وظنوا أحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين لئن من لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم فلما بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله يجي هو الذي يسيركم في البر والبحر الله shi ke gudanar da ku Allah ya ce a kan tudu da cikin ruwa idan kana tafiya da kafanka Allah ce ni nake gudanar da kai idan kana tafiya akan doki Allah ce ni nake gudanar da kai idan kana tafiya akan jaki Allah ce ni nake gudanar da kai in kana tafiya akan keke ko mashin ko mota Allah ce ni nake gudanar da kai wal bahari Allah ce in kuna tafiya a cikin jirgin ruwa Allah ce ni nake gudanar da kai duka gudanarwa wallahi ta Allah ce Allah ya ce hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kuka samu kanku a cikin jiragen ruwa wajaraina bihim birihin tayyibatin jiragen ruwan suka gudana da bayi da iska mai daɗi ma'ana jirgi na tafiya normal wani a lokacin ma yana bacci ne wani a lokacin ma ana hira ne wani a lokacin ma yana cin abinci ne wajaraina bihim birihin tayyiba Allah ya ce jiragen nan suna tafiya da bayi da iska mai daɗi ana cikin tafiya Allah ya ce ja'adha rihun asifun sai ga wata iska ta taso ma jirgin Allah ya ce mai guguwa a ciki waja'ahumul mawj min kulli makani, igiyar ruwa ta taso ta kowane ku ba yanzu iska ya kada kogi ba ya kada teku ba Allah ya ce waja a humul mawji min kulli makani sai igiyar ruwa ta taso ma jirgin ta ko ta ina Allah ya ce mutanen nan suna ganin igiyar ruwa ta taso da awullaha mukhlisina lahu din kuwa sai koma yana roƙon Allah shi kadai babu tarayya a cikin roƙonsa la in anjaytana min hadhihi suka ce Allah har in ka tseratar da mu a cikin wannan tsautsayin lanakunanna min shakirin za mu zama daga cikin masu godiya ma'ana za mu bauta maka tsakanin mu da Allah falamma an Allah yake yayin da Allah ya tseratar da su idahum na fil ardi bighairi alhaqi ai idahum yufsiduna fil ardi bighairi alhaqi Allah ce bayan na tsiratar da mutanen nan sai gashi sun dawo suna fasadi a bayan kasa babu gairi babu dalili ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum laifin da kuke yi saƙon Allah da kuke yi Allah ya ce kuna yi wa kanku ne mata alhayatid duniya abinda za ku amfana na saƙon allahnku shine jin daɗi ne ɗan ƙanƙani sun na ilaina marji'ukum falunabbi'ukum makuntun ta ta'malun makomarku gare mu take Allah ce zamu baku labarin abinda kuka aikata duka jama'a duk wanda ya warware alƙawarin da yayi wa Allah wallahi ya ga kansa tabewa a rai Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku jama'a muna ji ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakshaw yawman Allah ya ce kuma ku ji tsoron haduwa da wata ini wata ini ce Allah ya ce la ya jazi walidun an waladihi wata ini ce da mahaifi bai iya amfanar da abin da ya haifa wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a abin da aka haifa ma'ana ɗa shi ma bai iya amfanar da wadda ya aife shi komai Allah ce ku ji tsoron wannan inin ran da uba ba zai taimaki ɗansa ba ran da ɗa ba zai taimaki ubansa ba ran da uwa ba za ta taimaki ɗanta ba ran da ɗa ba zai taimaki uwarsa ba Allah ya ce mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron gamuwa da wannan ranar jama'a muna ji ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakshaw yawman ku ji tsoron wata ini la yajzi walidun an wani da shi mahaifi bai iya kulla ma ɗansa komai bai iya kwance wa ɗansa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abinda aka haifa shi ma bai iya amfanar da wadda ya haife shi da komai ku ji Allah sai ya ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya wannan rana tana zuwa Allah ya ce tana zuwa alkawarin Allah gaskiya ne za ku ga wannan ranan za kuma ku gamu da wannan ranan fala na kuma hayatu duniya Allah ce karfa rayuwar duniya ta rude ku fala na kuma hayatu duniya Allah ce karfa rayuwar duniya ta rude ku wala ya kuma billahi garu kar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah shine iblis Allah ce kar ku bari duniya ta rude ku kar ku bari iblis ya rude ku da wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce ku bata abinda za ku amfana a ranar alkiyama Allah ya ce إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون Allah ya ce innama matsalin duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya yanzu mai duniyan ne zai baka misalin duniya in ma ka ji ka ɗauki wannan lokacin ka ka bata innama matsalin hayatid duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya menene a duniya Allah ya ce to ga iyakacinsa banda wannan abin da zan gaya muku Allah ya ce babu komai a duniya kama'in anzalnahu minas sama'i Allah ce misalin duniya kamar ruwa ne da ya sauko daga sama fakhtalata bihi nabatul ardi iri da yake cikin kasa sai ya cakudu da wannan ruwan mimma ya'kulun nasu wal an'am iri wadda in ya tsiro da mutane da dabbobi suna ci domin dukkan ciyawan duniya Allah na aje irin ne a cikin kasa lokacin da ruwa ya zo ya cakuda da wannan irin to irin sai ya fara tsira jama'a muna fahimta mimma ta'kulu mimma ya'kulu an-nas wal anam hatta idza aka al-ardu zukhrufaha wa zayyanat Allah yace har lokacin da ruwa ya zubo irin nan ya fito ƙasa ta yi kore ta yi shar ta ɗau taki wa zanna aluha annakum qadiruna alayha ai ai kana ahluha annakum qadiruna alayha manoma Allah ya ce suka sa tsammani bana damina ta yi kyau ataha amruna lailan auna haran. Allah ke sai al'amarin mu ya zo a cikin dare ko a cikin ini faj'alnaha hasidan sai muka mai da wannan gonar girbabbiya lalatacciya ka Allah ta gana bil amsi in ka kalle ta Allah ke sai ka dauka ba ita bace jiya kore sharɗin nan kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce haka muke fayyace bayanai Allah ce don masu zurfin tunani ba wai gona ake maka ba haka rayuwar mutum take haka rayuwar mutum take Allah ce misalin rayuwar duniya kenan wani abu ne da ake tsammanin sa gobe jibi kuma yau zai kare shine wa zanna ahaduwa annahum qadiruna alayya su manoman masu gonan Allah yace sun ji a ransu kawai sun samu dama kai. amfani yayi yanzu ya wuce annoba Allah ce sai al'amarin mu yanzu cikin dare ko ini sai gonar ta zama lalatacciya to haka ne duk abin da kake burinsa lokaci ɗaya ke katsewa اعلموا الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج تراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الله يتي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو Allah ya ce ku sani bari in koya muku karatu in ji Allah ilamu annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya lahawun la'ibun wa lahawun wasa ne da wargi kawai wa zinatun kwalliya ne wa tafakurun bainakum alfahari ne tsakaninku wa takasurun fil amwali wal aulad da kuma ayi gasan kuɗi da ƴaƴa to duk wannan ba aikin banza bane Allah ce iyakacin ta kenan ka cinye Allah ya ce kana da kayan ado ka cinye Allah ce kana da ƴaƴa ka cinye Allah ce kana da kuɗi ka cinye Allah ce wannan shi ne wata kasuran fil amwali wal aulad kamathali gaisin a ajabal kufara batuhu kamar ruwan sama ne wadda irinsa ya burge manoma su ne alkufar sun mai hiju fatarahu musmarra sai ya zo ya bushe sai ga ya dawo fasi-fasi sun mai kunu hutama sai ya dawo karmami wa fil akhirati azabun shadidun Allah ce in an gama ta an je lahira a sha azaba mai tsanani ba an yi zinatun lahawun wa zinatun wa tafakurun ba Allah ce wa fil akhirati azabun shadidun ومغفرة من الله ورضوان ودسك بي الله غافرا غيردن الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يرى يور الدنيا باب كومي إن باجن دائي نرو إيبا الله يسام وين يدي إتبادية الله يسام وين يلابية سي الله يجي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض الله أكبر إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة تقديم ما حقه التأكيد Allah ce ilimin alkiyama yana wajen Allah ne shi kaɗansa akwai wadda ya sanya shi za a yi tashin alkiyama? inda hu ilmu sa'a ai mala'ika jibril ya tambayi annabi a hadisin muslim game da alkiyama ya ce mishi mal mas'ulu anha mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i shi mala'ika israfil wanda zai hura kahon da za a yi tashin duniyar shi kansa bai san yaushe za a ce hura ba inna allah indahu ilmu sa'a allah a gunsa dai ilimin tashin alkiyama yake wa yunazzilul gaisa Allah shi ke saukar da ruwan sama shi kuma ke da ilimi akan ruwan sama jama'a mun fahimta in za a yi ruwan lita nawa za a yi nawa za a tare a kwano nawa zai shiga ƙasa lita nawa ne za a yi wanki da shi lita nawa ne za a sha Allah ce ni kadai na sani ko akwai wanda ya sani Wani nazilin kai shi kadai ne ke da wannan ilimin kasar ruwan sama wa anzala min as-sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil idan ya zubo da ruwan sai ya taskance shi a ƙasa wani za a tare a sha wani zai shiga ƙasa ya shiga cikin rijiyoyi da ƙoramai da fadamu ya zauna Allah ce ni kadai na san in an yi ruwan sama lita nawa aka zubar a Bauchi lita nawa aka zubar a Jahun nawa aka zubar a bakin kura lita nawa aka sha a ranar nawa aka ajiye a durom da kwanuka nawa aka yi girki da shi Allah kadai ya sani wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ce da ilimin abin da ke cikin mahaifa yaron malam ba ana magana wai namiji bane ko mace malam usaimin yace ayar fa ba tana magana wai namiji ne ko mace ba wai a ce an je an gwada an gane da namiji ne ko mace yace a ah, ko likita ya sani ko bai sani ba ai mala'ikan da Allah ya wakkala a mahaifa ya sani annabi ya faɗa a cikin hadisin muslim lokacin da ciki ya cika wata hudu mala'ikan da ake wakkala shi a mahaifa zai shiga kan wannan jaririn ya tambayi Allah namiji ne ko mace arzikinsa kaza kaza kaza jama'a kun gane wai ko likita bai gano namiji ne ko mace ba ai dai akwai wanda ya san namiji ne ko mace to ba shi ake magana ba wa ya alam mafi arham yaron da yake cikin a ina zai primary school dinsa wani likita ne zai faɗa a ina zai islamiyarsa ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne wace ce matarsa ‘ya'yansa nawa ne a duniya nan ma a cikin hospital ana faɗan haka to abin da Allah ke nufi ke sa idan ka samu wanda bai gane ba gaula sai ya ce wai wai likita ma ya san gaibu to shine gaibu wai likita ma ya san gaibu <laughs> kuna ta jin yan maulidi ko <laughs> mu bana maulidi wa kafallahu almu'minina alqitala yan ɗariku sun karɓa mana faɗa akan yan maulidi su abdul jabbar suna nan suna ta aiki suna nan suna ta aiki eh abin da ya faɗa kenan oh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi tallahi wannan rijimar ita ce a tsakanin yan ɗariƙu sama da shekara talatin sanadiyar izala suka shanye ta yanzu ta kulle su sun gagara haɗe ta wallahi tallahi rijimar da take tsakanin su wallahi ba ta tsakanin musulmai da kristoci yanzu kan da ai kun ganta a fili ai kun a kunnen ba abun da bai ba to kuma don Allah wanda ya zo yake waka don Allah da idan an faɗa sai a ce kage ake musu ina da yanzu kun ji shehunnensu shehin su lam yalid wa lam yulad to ku ji a cikin karatun da Abdul Jabbar yayi na satin nan da ya wuce yace cewa idan malamin ɗarika ba su taka wa kafirai mushrikan nan birki ba nace oh ashe musulmi na kafirta musulmi ne yau Abdul Jabbar ne yake kafirta wani ashe ana kafirta musulmi shi ne wakan baya sallah ne shi ne waɗin baya azumi ne baya zuwa aikin hajji ne me yasa kace mishi kafiri saboda kafiri ne to duk wanda ya kafirci a cikin ku shi ma kafiri ne ba kan zata tsaya ba nata yanzu ashe yan dariƙa ma suna kafirta mutane yace idan malamin dariƙa ba su yi sauri sun taka ma waɗannan mushrikai birki ba har yake cewa inda ana haddin gaskiya datse kansa za a yi babu sallah babu wanka ba ni, a kai shi bola a disney na ce abdul-jabbar musulmin wata jumla da ya faɗa abin mamaki bare da ya zo shi bauchi yana faɗa da 'yan izala babu abin da bai faɗa akan izala ba akan maulidi ya ce makiya annabi ne makiya kaza ne duka ya lissafa sai gashi a satin da ya wuce yana cewa idan an ki a hana waɗannan mushrikan faɗin irin waɗannan kalmomi to zai roƙi 'yan izala don Allah don annabi don manzon Allah su bar faɗan su fita su da su fita a ɗarikan su yaƙe ta abinda nake so in gaya muku wayansu ɗan izala har za a haɗa shi da Allah da annabi bayan makiyin annabi ne kai da ka ce ɗan izala makiyin manzan Allah ne don bayi maulidi yaya za ka ce kuma za ka haɗa shi da manzan Allah me amfanin ka haɗa shi da makiyinsa to dama waccar jumlar Iyayya ta sa ya faɗa ba yana da itikadi ba san manzon Allah bane ni yanzu ka isa ka kalli fuska na kace ba na san manzon Allah ƙarya ƙarya ne ƙarya ne ko dama iyayya ce dama ce da sunna iyayya ce da masu sunna yasa suke ce mana makiya annabi akan maulidi billahi la ilaha illa huwa idan da maulidi addini ne in mun fara wallahi ba da a jina ku ba wallahi idan maulidi addini ne in mun fara wallahi na kuma ba da a ji shi ba to amma mu muka ce duk yadda kake kaunar manzon Allah na na Fatima ta fi ka sa ba ta yi ba duk yadda kace kaunar manzon Allah na Aisha ta fi ka sa ba ta yi ba duk yadda kake kaunar manzon Allah Abubakar ya fi ka sa bai yi ba muka ce mu ya ishe mu jiya waɗansu malamai suka yi wa'azin maulidi su su biyu ɗaya ya ce maulidi Allah ne ya fara mala'iku sun yi annabi ya yi wani kuma sai ya ce a ah, bid'a ce hasana to in Allah ya yi in annabi ya yi mala'iku sun yi ko ya kawo bid'a ciki to ka lura don Allah duk wanda ya zo kare maulidi da ka samu dalilin sa na kare ta daban ka ce Allah ya yi ka ce annabi ya yi ɗaya malamin kuma da ya tashi sai ya ce ai bid'a ce hasana a ah, to da Allah ya yi annabi ya yi mala'iku suka yi kuma bid'a kuma da Allah ya yi a wani littafi yake yi to ku saurara ku ji malam rayyan ya faɗa a cikin karatunsa yana nan a wayoyinku yake cewa mawkifin da suke tafiya daga gidan nasiru kabara in ji rayyanu ya ce kusan shekara 60 ana danna 'ya'yan jama'a ya faɗa ko bai faɗa ba ya ce kusan shekara 60 a yi a wajen yaran da ba su san ɗa namiji ba abun ake bata su to ina dai gasar tana fitowa kuma daga bakin su to wallahi ba ku ji komai ba ma tukunni Allah ya samu dace Allah ya ce wa yunazzilul gaita Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne yake da sani akan abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kisi bugadan babu wata rai da ta san menene za ta aikata gobe ba ta san me zai same ta ba ba ta san me za ta yi ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut Allah ya ce kuma babu wata rai da ta san a ina za ta mutu mutu a gombe ne Allah ce baka sani ba a hanyar Kano ne Allah ce baka sani ba a hanyar Jos ne Allah ce baka sani ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul kabir Allah shine masani Allah shine mafi sanin kididdigan al'amura cikin su da bayan su Allah ya samu dace jama'a wannan shine karshen suratul lukman abinda mu karanta ciki daidai Allah ya bamu lada ladan wanda muka yi kure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon karanta daidai nan gaba in zamu karanta fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika